Masu sauraron Studio Kalangu barka da warhaka da sake saduwa a cikin shirin muhawara wanda za ku saurari a bisa reduka da telebijin abokan hulɗa Studio Kalangu a duk faɗin ƙasar Nijar. Kuna iya sauraron mu ta hanyar rediyo 52 abokan hulɗa ko bisa Facebook ko bisa internet www.studiokalangu.org ko kuma bisa WhatsApp. ma'adu'in mu shine matsalolin hanyoyin gudanar da ruwan sama ko masu kwantawa a cikin garin dogon dutse wani matakai ya kamata a doka domin ciwo kansu a wani bincike da jaridar eko ta dogon dutse wannan garin na tsakanin duwatsu da ruwa ke gudanowa daga gare su abin da yake sa garin ke cikin hatsari na ɓannar ruwan gyabu da ke ratsa shi ana lura da ɓannar da ruwan ke yi musamman lokacin damana inda manya-manyan hanyoyi ke toshewa wannan al'amari ne mai tada hankalin al'umma dogon dutse komi ya sa ruwan sama ke kwantawa cikin garin dogon dutse wane matakai an ka ɗauka domin ciwo kan wannan matsala waɗannan tambayoyi za mu tattaunawa a cikin wannan muhawara inda muka gayyato muku magashin gari na barikin dogon dutse bubakar maki gudu barka da zakwa mai wakilin mai gari kwana alhaji sa'idu na allah barka da zakuwa akwai shugaba na ma'aikatar 'yan kwana-kwana safar pompier chef idrisa abdu barka da zakuwa akwai jami'in kula da tsabta na komin ɗin bariki mamman sani matiga barka da zakuwa ni mai gabatarwa fati umaru ke muku barka da zuwa ga wannan muhawara ta studio kalangu kane in ba bakin mu magana sai mu gayyace ku ga sauraron ra'ayin wasu daga cikin al'ummar dogon duci bisa ga wannan matsala. ruwa kan gaskiya muna matsalar su kwarai wallahi tun daga sunan dai hanyoyin ga dai duka duk ruwa na kasunan kwakwance wallahi a da wurin da haka bi ma sai ba ka samu hanyar da haka a sami matakin da ya kamata an ga da akwai don Allah ya amana dubara da aka an raba mu dan sai da dubara fa dan mu ba mu da dubara gare su in ba dubara an ka an ka dan jaye mu su ba in an kai ruwa gidan ka ba ka da hanyar da haka abinda an matsala yanzu bisa ga wadannan hanyoyi da muke ciki ruwa inda suke biya suna wuce an duba latirit ya tare hanya ruwa ba su wuce shi ya ruwa sa koma cikin hanyoyi sun kai zaman su shi ya ƙara matsaloli kenan adam ke nema ga taimakon magabata su sa a tona hanyoyin nan da bi hanyar ruwa su zage su kai gototuna to ana samun sauki bisa ga wannan matsaloli gaskiya ruwa yawa dai ga suna nan sai a hankali dan ma kwanaki ma sun yi mana banna wurin ga da wata mota ta biyo sun ka shigo mana cikin wuri sosai sai da mun kai ta gyara gaskiya mu dai mu muna roƙo ga gwamnati da kuma manya-manyan magabata na dogon duci su taimaka su agaza su gyara muna wagga hanya dan gaskiya muna cikin matsala mu ruwan sama sun ka faɗo wallahi muna cikin matsala saboda da da an kai mana gaskiya ya ɓata mana harka duk gudan wajen mu illahiri ya cika da ruwa babu hanyar da za su shigewa babu wadda mun ka iya kuma mun kai kukan mu dai ga manyan dai ba mu san wadda za ta na ba ko suna gyara mana hanyar ko gota za su yi mana komi na na mu dai muna nan muna dibin su kun saurari ra'ayin wasu mazamna garin dogon dutse da muka yi hira da su malamai ko me za ku ciya bisa ga ra'ayin al'umma da kun ka saurara mawara da magajin gari to salamu alaikum jama'a don ina muku barka da rana yau kuma ina godiya daga radio eh, kalangu da son ka bamu wannan dama mu zo mu ga mahara bisa ga zance wanda yana da muhimmanci ga mutane na farko abin da zance ya kamar dai in an ka dibi dabar a dibi kakane garin dogon dutse ke garin dogon dutse dama gari ne wanda a eh, karkashin dutse to kai yana yamma ga dutse kenan duka ruwan dutse in sun ka gudano suna shuwa cikin gari ne kuma in an ka lissa sai a gani kamar Eh, da yamma ga garin ya zan kama tudu kenan dogon duci kama garin yana cikin kware ne yana ɗaya cikin ga matsala eh, gudanar ruwa na biyu kuma kama kakin ma aiwa ga hanya da mutane ga faɗi eh, in an gane yanzu duka yawancin huda inda ruwa ke kama in sun gudanar suke zuwa su kwanta duka waɗannan hudunonin duka an gine su kamar ruwa inda suke gudu su je da yanzu ginonin da an kai duka hanya ta ruwa duka ta sake don ka shi ma shi na cikin waɗanda sun kawo matsala amma eh, lalle wannan gaskiya ne kuma wanga aiki da an ka fara na babban hanya waga akwai matsaloli da kawo eh, mutane kamar wadda wani hudi daga wancan gami mun je mun gani eh, akwai inda muke nan muna aiki don ka dai sai a ce dai su ne mai matsaloli waɗanda aka ce ga hanyar ruwa mini ne kisa ruwa suna kwanta cikin gari waɗannan duka abubuwa dai su ne za a ne sai dai a gaba dai kuma za mu ganin kaka ne za a yi shugaban ma'aikatar 'yan kwana-kwana ko me za ku ciya bisa ga ra'ayin al'umma da kun ka saurara? To assalamu alaikum ina gaida kwarai da damar da kuka bamu na mu zo mu yi magana mu ma mu mu cikin yanayin da halin da ke na ruwa da suke ma mutane banna. Amma wadda mai Suleiman ya gayi ne. Eh, dogon duki in an diba eh, wurin da yake eh, wurin da garin ya yi wurin ne wanda kamar ramuna sun yawa kuma aka zo kuma duk inda hanya ke bi yana eh, ruwa ke bi yana tahiya aka zo aka yi ta gine-gine biskan hanyar ruwa don dole ne ruwa ya zo ya bi hanyar shi ya zo iske babu hanya dole shi gidaje ya yi banna tun da duruwan gada kwanan gada kwanan cin gado da ake ruwa muna hita da mayar muna yawo muna gani wani wuri eh, wani wuri shara ne ya zo ya yi bare hanya wani wuri an yi gini duka duka abubuwan da su suke sa suka sa kwa ruwa ya yi ma mutane bana kwanan bayan nan mhm. wakilin kwana ko me sa ku ci bisa ga ra'ayin al'umma da kuka saurara to salamu alaikum mun gode muku dai da kun ka ba mu dama mu kana mu ra'ayi bisa ga wanga al'amari da ya zami eh, mutane yanzu ga damana lalle yadda le maire da kwamandan safar kwamfe sun ka faɗi garin dogon dutse yammacin nan nashi mutum can gari da shi ke karami suna tun tana dogon dutsinta an karamin gari yamman nan duhu data hudata kai wajen hudu to duk can na gari ya kiyo to hudunonin nan yau ya zamanto ruwa shekaru zuwa shekaru shekaru zuwa shekaru abu na sakiya yanzu babu ruwa ga hudunonin nan kuma an ka zo an kai gina to gina da an kai ginonin da an kai ba a kula ba da a yi a sani sama don tun can inda ya watakila an yi a sani sama da wani abu da yana rage ya tunda dai hanya dai an san eh, ruwa dai an san hanyar su dan ni muna tunani da muna école primaire eh, american sun yi monography ta garin ga an san kat sun ka ce ka gari shi shi yamma gari shi yau gabas wajen tozon bijini zuwa can gaba zuwa wajen argum alhali ko yanda sun kawo inda mu yau mun hara gani shi tun da yamman nan da ya kari ko da an kai hanyar nan mai zuwa kirya wannan ta farko da an ka an kai deplasan hanyar nan mai zuwa matankarau daga a cikin gari to tun lokacin nan wajen garin ga shi da matsalar ruwa ruwa shekara ko yan kakana ruwa suke da sun ta yamman nan ba su samun hanyar kuciya to rashin yin gotan nan a sanisman kenan dai duk shekawun ga matsaloli watakila inda an samu an kai a ka kayan a yi ginoni yalla wani abun na rage ya shi yasa eh. mai kula da tsabta ta bariki mi za ku ciya bisa ga abin da muka saurara ra'ayin al'umma to jama'a assalamu alaikum ruwa wannan lalle haka nan ne tun da farko dogon dutse batta da magudanar ruwa wanda suke ma 'yan gajeruwa ne bakin su cikin gari ba su ta bayan gari ba kenan wannan hanyoyin su ma an daɗe su ƙasa ta cika su kuma mutane sun zuba shara wani gurin ta kashe eh, magudanar ruwa to dangance da wannan aiki da ake shi kuma ruwa di ya sake hanya tunda ba hanyar shi ta da ba yake bi hanyar shi duk aikin wannan na hanya da ake yi na karuwar gari ya kashe hanyoyi amma insha Allah suna nan suna aikin gotoci tunda na ga wani waje sun fara gotoci kenan abin zuwa gaba za a samu sauƙin shi sai in koma wurin magajin gari wani irin ƙarin bayani za ku iya bani bisa ga matsalar magudanar ruwan sama a cikin garin dogon doci to eh, kamar eh, da wada wakilin kwane gai ɗazu eh, shi ne lokacin da an kai duka lotisman ɗin ba a yi magudanar ruwa ba amma yanzu kamar yanzu wanga aiki da ake yi akwai magudanarwa da za a yi don in kun ka diba kama yawancin ruwan da suka suka suka duna garin ga in suka zo nan suka hau da bewan suka zo duka za a yi gota wadda za ta maida su wajen wannan eh, abin na shama don ka na za a yi gota duka jikin gudanar ɗin za a yi gota duka ruwan nan da za su da gabas za su shiga cikin gota don ka ya za su bi su ta su koma shama su wajen huda ada shi a kuma za su bi kamar wajen eh, tasha soli inda ada wata huda na wanda za a gyara don ka kuma abin da za a ci haka ma eh, wanga aiki nasu lalle ba iya kawo muna ƙarshen eh, gudanar ruwa saboda su ma aiki nasu yana da kamar nashi mizani kenan in sun ka kare shi akwai ayyukan da ita ma mai kamata ta yi na ci gaba don aikin asenisuman ba aiki ne wanda za a yi shi a ce shekara guda zuwa an yi zo an yi aiki duka abu ya kare dole za a yi shi kama da wadda na sa ruga kama plan ne wanga shekara ai wanga abu wanga shekara ai wanga abu yalla cikin shekara biyar ko zuwa goma yalla a samu a kan abu amma dole sai an yi an je kaɗan kaɗan bakin ƙarfin kwamin bakin ƙarfin abin da an ki samu gaba waɗanda ka taga mukamuna haka ne za a samu a ciyo kamar akwai akwai akwai etude da an kai kamar wadda sayidu akwai kuma mu mun ba da an kai mu da etude mai muna jira wanga ake kare mu kare mu ga mizanin shi nan mu samu namu aiki bisa gare shi kenan lalle akwai niyya ta ai Ruwa kuma kamar wadda nace muku babban babban matsala da wadda gare mu ba ta Ruwa ɗaya ba ce ta ruwa in sun ka an tarshe su ma an kasa cikin Ruwa ina ne za a kansu kuma na ce muku daga yamman dogon dutse kamar in kun ga ruwa ba su ciya saboda can ya zan kamar tudu kuma garin yana cin kware ne hmm. kenan dole eh, sai an yi huda huda huda kamar wuri wuri sai an yi huda to lalle muna da matsaloli da yawa saboda eh, mun gani kamar yanzu in kun ka dubi kamar huda a da kun inda lokacin da babu ruwa kuna ganin a kama akwai akwai fondation mutane sun yi fondation kenan wannan wuri eh, kamar mutane ne kamar yalla sun sai kare ne kwanaki mun ba da convocation muke muna son mu haɗu da su mu ji eh, kakane sun samu wannan wuri saboda wuri ne wanda bai kamata a gina da shi ba mm, mutum ma ce shi gina na wanda za shi zama ai ba karman kuɗi na ƙara ce ya ya bari ma ya ta sai kare ah. sabo ya ta gina saboda duka gefe can da yake ƙara gidan mutum kaka za ka yi da ruwa kenan akwai matsaloli da don su ne muke so ma bancin magudanar ruwa ma akwai don ka tanadi wanda za a yi ina ne ruwan za su tsaya ina ne za su tsaya ruwan wannan babban matsala ce da yawa wadda muke nan muna dibintu amma yanzu ga shi da ja wanga aiki da za a yi da hanya waga ta, ta zuwa bagaruwa mai bi matankari za a yi babba huda nan inda aka ce ma tashar soli kenan huda na ya kamata kama a samu ta zuhi da da eh, kamar da tsarin da akwai wannan huda akwai ta dama amma tsarin da akwai kamar gada in ta cika ne ta ba huda wajen ta tagur mm. to buɗe taguwar yanzu kamar waɗanga ruwa da an kai kwanaki ma mun je mu da kan mun gani da ya ita ruwan daga zuwa gare ta daga wannan wuri da kun ce wajen zubair mai kamiya wannan akwai na ruwa na mun ga da ya ta cika kenan ita babu zancen kamar a ce a kawo mata ruwan wata huda kenan dole sai ita hudan na an yi mata zurfin wanda zai isa ta ta rike ruwan da ya kamata su zo wajen ta to a da garin dogon dutse na da gototi na gudanar da ruwan sama ko masu dauda yan akwai su cikin wani hali suke magajin gari to lalle eh, ba ni ba su amma dai kama eh, kalilan ne kuma kesan ita gota maganar ruwa duka yan ruwanta ba za su zuwa su kai wani wuri ba ne to kama gota ta zan kama eh, ban ca gaban za amma dai ba za ta aikin ta wadai kamata ba amma yawancin gota wutan ma yanzu kama wada mucin tsabta ya haɗi kamar duka akwai kusan duka nijar ma matsalar da aka samu cikin gota matsalar mutane ce su mutanen gare suna da matsala suna kama gota matsala duk da yadda ada gota sai ga mutum wani eh, wata shara shi wani ko wani eh, tsohon matalashi ko wani abu dai haka ya zo ya zuba ta cikin gota to kai ga ba a samun gota ta aikin da inda kamata wakilin kwana kuna wakilta al'umma kaka kun ka ga ga matsala ta ruwan damana wani cikas shike iya kawowa a cikin anguwanni to lalle waɗannan ruwa tun cikin rani tun ga rani mun yi da conseil municipal biyu ina da eh, su eh, kin wannan abun mun yi invitan shugabannin waga entreprise ta atp mun ja hankalinsu mun ka ce akwai matsala cikin garin ga wadda inda mana ta zo in dai ba tanadin su an kai ba to sai an samu matsala kwarai wajen ruwa saboda mi saboda hanyoyin ruwa hanyar ruwa duk in an kace a tare ta to matsala za a samu to ga alhali ko lokacin da mun ka faɗa musu wannan abin sa'annan sun so mu aiki ko ina sun gabce hanya sun tattara sun sa ƙasa sun yi abun ga an tattara an tare hanyoyi babban hanyoyi kamar waganan ta bani zumbu da waganan guda ta nan wajen alhaji mai katako da waganan ta nan wajen bakin hanyar tashan nan da hatta ma na nan ganin bariki plateau duk waɗannan abubuwa ayyuka da muka gani ga lokacin nan mun ja hankalin su muka kyauto waɗanga abubuwa kawai da kuka yi in dai ba a sa hamzari ba har damana ta zo to za a samu matsala don kamar yadda mera ya faɗi yanzu ruwan nan da ake nan gayi sai wani bi an ɗauke ana akan ruwa na kaka jin mutane sun koka mana sun ce ku ba mu hannu don hatta maran nan ko da shi bi mai daraja ku na yi kire mer hammer ya kai bisu tare musa nan jama'a har sun je sun gamu mutanen nan gije sarkin noma wani lokacin da ginoni nan suna faduwa lalle abun ba kyau gaskiya fi billahi yanzu kamar yadda mai waɗi yanzu ne ja a jan hankalinsu mutanen nan hanyoyin ruwan nan da sun kai niyya na su gyara a samu matattaran nan a samu waganin ta tashe soli da waganin ta abu gashi eh, ta wajen guda ada waɗannan abun biyu da in an ka samu an ka gyara mana su to abun na dama gaskiya abun yana dama don yawanci duk wajen nan na da addar rikici eh, in dai an kai ruwa yamman nan da ga hanya ta zuwa abin da ada mhm. eh. shugaban ma'aikatar 'yan kwana-kwana yadda wakilin kwana ya ce akwai matsaloli da dama kaka kuke tunkarar su to wadda dai eh, mayar da wanga da representant da kwana sun ka gayi ne ni ma dai an person kayan damana ya fara tun da naga suna ayyukan nan da naga suna ayyukan nan ina dan shiga gari ne ma ina yawo tun da aiki mu ne premation na innovation wani meye ne kuma an tanke kuma sai na mayar ina ga abun da bai kamata ba abun da zai yi da lafitir ya kan mutane masala ya zo ga mushi da na yawo na shiga gari na yawo na gani sai na muka gamu na kwatanta mishi ke ban vraiment jefi da zandarwa akwai naga wuraren da in ba a yi dauki mataki ba ana iya samu eh, ruwa na yi ma mutane banna kwarai kuma wuraren da dai an kai banna da ne dama eh, na kwatanta mishi don ka a lokacin da ja maganan da eh, alaji yi ne a riga a tafi da ja sun riga sun yi sun yi duk aiki a latirit sun sa ko'ina kuma le deuxième aspect shi ma na in ma ruwa sun tai in ma sun wuce inda za su taruwa eh, na ga akwai eh, wannan ni ba san sunayen wuraren ba inda dai tashar soli eh, akwai na ga sun atp sun hari gini wanda sai da jabon tunda yana yana kare capacity na ruwa mm-hmm. kuma cikin yardan Allah da ya su duk sun maganganu duka da sun gayi dama masalolin da ake samu ta inda ruwa zai taya ne yanzu dai actual ma eh, mayar eh, yana sama wannan ah, da mutane atp mm-hmm. suna suna botoki da ruwa za su wuce har yanzu dai muna gare ka shugaban ma'aikatar 'yan kwana-kwana akwai wasu ma daga gare ku bisa kan bannar da ruwa ke yi don ka muna da statistics da muka yi tun 26-26 2022 an ka ruwan da ya fara banna donc le 26 6 2022 au 18 7 2022 donc Rouen département a cikin département kin dogon duci commune hudu ne ya yi tushe commune kin dogon duci commune na dan commune dogon kirya da commune na matankari aikin da muka yi biska aikin da muka yi eh, a kominkin da an kai hiban na dai wanda aka yi barna kwarai kominkin dan kasari ne kamun kominikin duki na biyo mishi eh, da sanan kominikin dogon kirya da matanka kominikin na matanka shine a karshe a cikin komin din dogon duci bannar da an kai sai ku ba mu makon shi to a cikin kominikin dogon duci da da eh, menage kaman eh, a hausa menage menage menage mm. menage kin da ya tushe impact wanda da kunan da sun ku hadi 66 menage 66 eh menage mm, mm. 66 ne eh, sun ka samu banna ruwa don akwai mutanen da abu ya impacte da sinistre muna da mutum 526 dakuna da sun ku hadi a garin dogon duci muna da 76 yar da culture eh, wurin gonakai don ku wannan wani kauye na dogon duki ligido muna da eka 16 da rabi akwai bukka guda da muka yi rasasai da sun ya lalace abinci dai wanga kala da yawa akwai haci masara duka dai kategori eh, mun samu wajen ton biyu kusan ton uku ne a cikin dogon duci eh, akwai rago hudu wanda daki ya hada musu su su mutu sun lasha da class biyu wanda sun ku hadi na ikola eh, bozarawa dai don su ne an ka samu cikin dogon biki za mu koma wurin likitan tsabta bancin ruwan sama masu kwanta ana ganin wasu guraben ruwa nan da can cikin gari me suke iya haddasawa ga al'umma to na gode shi dai ruwa in ya kwanta kwarai akwai abin da yake ya haddasawa wajen kiwon lahiya saboda shi sabro inda ruwan nan bai gudu wanda rana take haskewa nan yake kyankyasa shi yanzu dai mun ji sabro ya fara kenan daga ruwan wannan yake wanda bai, gudu yana nan bisa titi cikin shi yake abin da ya sa shi ta cutar eh, sabro cuta ce mai sauƙin lahanta surtu ga mata masu ciki ga yara ƙanana to gwamnati ya riga ya ɗauki matakai ta kariyar al'umma daga cutar cizon sauran wannan tunda ba a jima ba da aka bi gida-gida aka yi rabon gidan sabro ko in ce sange kenan saboda kariyar mutanen nan ta wajen kiwon lafiya ta sabro muna kira ga al'umma tunda kowa a kiyasin mutanen gidanka ne ake baka gidan sabron nan kenan kowa ya shiga gidan sabro saboda yi kariyar al'umma ba a kai shi ba aje shi a ɗaki sai sabro ya cicije ka ya cicije ka deja gurin cizon wannan da yake ma baka shiga ciki ba in akwai mai kwaya cuta ya ciji wani mai cuta ya zo ya sa ma kenan cikin gidanku da kyat masassarar nan za ta fita tunda sabro mai kwaya cutar nan yana nan cikin gidanku ya ciji wannan yau gobe ya ciji wannan ya ɗauko jinin wancan mara lafiya ya sa maka kenan kun ga nan wajen ma aiki ya ragu cikin gida saboda yanzu lokacin da damana ana so kowa ya je kama a kare aikin gona to in akwai mutane kwance ga kashin kuɗi alhalin eh, wannan gurin muna iya cike shi ya daina eh, ɗaukar ruwa wanda za su kwanta su cuta mana tunda sabro ya san gidan kowa in ya kyankyasa kalkace a ƙofa gidan wane ne ke da ruwa ni babu ruwa na a kama a yi gayya a rihe shikenan sai a yi kariyar al'umma daga wajen masassarar cizon sauro ita ce dai babbar cuta wadda da damana cikin irin wannan ruwan ake samu ko bancin masassarar cizon sauro ba iya samun wasu cututtuka to ana iya samun wasu cututtuka saboda wasu kwari cikin ruwa su ma suke kyankyasa wani ruwan sai ku gansu akwai kwari saman shi to su ma cizon kwarin nan yana iya ba da wasu cuta kamar haka kaikan jiki ko in ce kakan jiki dai kamar mutum kwalulukan nan da suka cije shi su sa mishi kaikai ya zan soshe-soshe jikin shi kuma ya ba shi alarji da jikin shi da ya yi wani kulubuta-kulubuta haka e gadabiya ke ce mishi zan koma wurin magajin gari wani tanadi ma'aikatar ku ta yi domin ciwo kan wannan matsala to salamu alaikum eh, tanadi da shine ne ni ga muku kama ɗazu kamar yanzu da ja muna da waɗannan entreprise masu aiki za su yi mana za su yi gototi bancin gototi kuma akwai hanya da aka ce mafabi wadda za a yi shi titi mai tsari kamar wadda aka ce shi ma dan a samu gudanar ruwan su gudanar da kyau su je su ta yi ga gota ba da sun tsaya ga wani wuri ba kuma mu ma a fannin a wajen mu ma kuma mun sa ai muna nazarin kama mini ne kamata a yi dan a samu ruwan nan a samu abin su a su bar kwanta to kama in ni koma baya ma kamar nan ma a dogon an taɓa aiki wanda kamar mun samu wata wasu nasaru sun kama mun aiki an ka can wajen bisa duki an ka aza wasu duwatsu don a samu wurin su bar gudana su samu su shanye tun daga na ba su zo cikin gari ba to wannan matsalar da muka samu amma muna samun matsala ga mutane da sun ga an tarda duki wani sai ya je ya dauke kun gani abba an aje duki dan ya magani jama'a gaba ɗai kai ku sai ka ɗauke dan kai kina son ki je ki murhu sai ki zo ki ɗauka ɗan wannan dutse ki aje kuma wannan ke bude hanyar ruwa za su gudanuwa kuma za su gudanuwa da ƙarfi kenan duka waɗannan aiki muna son mu koma bisa gare su kuma akwai babban wani aiki da gare mu kamar in kun dibi kamar ga hudar shama ban duka in duka in ba hudar shama ba amma wannan gebe na shama to duka in kun dibi har zuwa wajen gebuka na bozar da tance in kun a duka sai ku ga kamar sun cika da ƙasa in gebe cika da ƙasa kenan ruwa da ko kaɗan ne maimakon su bi gebe su ta inda ya kamata sai su ambaliya sai su cikin gida idan akwai wannan matsala ta shi zurhin geben ya rage kenan ruwa ba su gwado na cikin gebe ba sai su sai su watsu wuri guda mun ga wuri da saboda geben ya saki hanyar shi ne wasu sun ka samu wannan matsalar ruwa inda ba ruwa ba su taba zuwa su kwanta ba sai sun ka fake sun gaje sun kwanta don ko duka waɗannan ayyuka muna son mu yi su don a samu a ciwo kan wani abu amma kamar babban aiki wanda nake gare mu shine ruwan nan in sun an ka tar zozo an kai kanalize din su to ina ne za su wurin mazamnin nasu ne shine kamata kuma a gyara shi wannan babban aiki ne a gyara inda ruwan za su taya in ba haka na madaka dan kai gota ko kai komi to ruwan ina za ka kansu kene ya kamata a inda za a kawo ruwan shine babban babban aiki ne wannan zan koma a wurin wakilin kwana me a bukatar ku zuwa ga hukumomi na bariki to bukatar mu dai ya zamanto ayyukan gada da an ka sama gaba ya zamanto a samu dai a yi su cikin gaggawa ballantana ma da yake ruwa ba lokaci da su ba yanzu ko ne lokaci muna cikin muna cikin lokaci tun yanzu ma zan da muka ba a ɗibi tsammanin zuwa jima a ce an yi ruwa kenan abu dai daɗa sai da a ce dai Allah shi kiyaye amma kamar da mera ya faɗi lallai gaskiya ne wannan abun da ayyukan da suke nan ga yi suna muke nan dai yanzu mu dai muke esperan dai gaskiya su mai da niyya a samu dai gotan nan da waga eh, abin nan ta matattarar ruwan nan ta tashi soli mu dai a samu da yi su dai da gaugawa saboda bi saboda ruwa in sun zo su samu su wuce dan gaskiya babban matsala ta yanzu dai kina gani wanda dai hutar da loga yace cikin garin da gunti zai zako barki zai zakuwa wani irin yawo na shi kai cikin gari bai kai hamu ma masu garin ba ba mu hanyar da zamu yi ba dan dai abin ko ina ruwa na eh shi muka fata dai da masu aikin nan dai mutanen nan dai da su sa su gyara mana hanyoyin nan ya zama ruwan nan da sun zo ga inda za su mm-hmm. eh. shugaban ma'aikatar 'yan kwana-kwana wani matakai kun ka ɗoka domin ciwo kan wannan matsala matakan mu matakan da muke iya dauka daga daga meri ne in mun taimaki propose mun ga mayar mun mun taimaki yawo mun ga ruwan yayi banna sai mu ce mai gota kuma cikin yarda Allah ke ana nana yin su amma wanda wanda suka riga ne suka gani ne ruwan an yi gota suna suna ruwan suna taya me wurin da suke taruwa in sun taru nan ma wani problem ne shi ma sayan eh, eh, eh, wani babban matsala ne tunda ni kwanan bayan nan na ta yi wajen inda ruwa ke taruwa wannan lokaci la wannan tashe soli mutanen service na tafiya wannan suna nan gari a garin suna nan kara ma mm, rana na girma mais mm. malheureusement j'ai trouvé na iske yara kanana kanana ga sunan ça ah, mm. aussi sayan un danger et puis ils ont sun kara zurhin rami mm-hmm. Ah, a kai environ plus de 2 mètres maintenant parce que déjà da a kai mètre yan sun yi crise vraiment eh, wannan eh, kamar conseil ne zai ma mutane don mhm. ka éviter vraiment même les grands ko babba un cas can plus de 2 mètres bas que ça donc vraiment mutane su yi hatara su kama yara manya ma wannan wurin eh, a kiyaye wurin nan saboda akwai danshe kwarai duk inda bara ma sai da aka samu yan kadoyi mawar irin wannan mm. wanda ya ta ruwa ba iya ruwa ba shi tunda su ba san profondeur yake shi don vraiment wannan ne muke so in kawo kamar contribution na a ja hankalin mutane fara sa mhm. jami'in kula da tsafta na cikin barikin dogon dutse wane kira gare ku zuwa ga al'umma don rage hatsarin a fannin lahiya to eh, na gode don rage hatsarin wajen kiwon lafiya ina da kira ga al'umma a riƙa gayya gurin inda aka ga yana kwanta ruwa na kwanci gurin a yi ciko ruwan sun zo su huce tunda ana nan ana musu hanyoyi inda za su bi su tahi ba sa sa sabro kyankyasa ciki ba kuma kwarin wannan da na ce kamar suna kyankyasa ciki su ma tunda in guri babu ruwa ko babu sabro daman shi sabro na cikin ruwa ne kuma akwai wata tabi'a da eh, ake cewa mutane ke yi kamar cikin tsahin tayoyi wannan nagari ruwa na kwanci ciki su ma babban gidan sabro ne akwai tsahin kwanoni da ake ajiya masu rike ruwa kuma da shifke-shifke mutane an ja hankalin su kada yi shifka cikin gari amma da suka yi kamar bisa yi shifka ba yanzu duk sun shifke gurin to shi ma hatsi wuyan nan nashi yana rike ruwa duk inda abin da yake rike ruwa sabro na iya kyankyasa a ciki kuma sabro matar sabro kuna ganin ta karama ce in ta tashi a kyankyasa guda kwai 150 take iya yi kun gani ko in aka samu matar sabro da yawa shi yasa kuke ji sabro ya yi yawa cikin gari kana waje ma bugon kama yake kaji yana taɓinka yana wucewa to kenan kirin da nike al'umma gurin magudanar ruwa a bar cike shi a bar eh, mai ake cewa zuba mishi salte a bari ruwa in sun zo su wuce tunda saltan nan kai in baka san shi ma har lokacin zo ruwa gidan wani ne zai kai shi kenan salte a mishi gurin shi na musamman da za a aje shi mai kwasa in ya zo ya kwashe ya kai shi can cikin gonaki to yanzu a ƙarshe wace ƙarin bayani gare ku bisa ga wagga matsala da muka tattauna muhara da magajin gari to masha Allah don kamar dai wadda kun gane cikin muhara ga eh, lalle matsaloli mun san da akwai su eh, kuma muna eh, tare da juma'a muna tare da al'umma lokacin da duka muka ga kama wani wuri mutane ɗazu sun yi kwatamce kama inda ruwa sun ka an ka tare ruwa ba a samu sun ne ba su in kuyi ne sai kamar ruwa na harko da an kai su ne sun kai banna kamar waɗanda ruwa da mun samu daga bayan mun samu 60 ko 60 di amma ba mu samu ba a samu wata banna ba kina eh, tun ruwa na harko nan da sun kai banna mun ɗauki mataki ne mun ɗauki mataki shi sa duka eh, wanga gami ba mu samu banna ba eh, kina kuma kullum muna tare muna dibin ina ne kamata a ɗan gyara tunda abin da mun san yanzu kama waga shekara ta bana ba shekara ta wadda za mu samu wannan aiki ma da aka na ana yi bana a ma ya kare kakin damana kenan dole eh, kama wanda muka ce abokan abokan aikin mu safar pompe mu zan kama safar pompe din ne kama inda muka ga akwai matsala mu je mu gyara don ka shine lokacin da duk al'umma sun ga akwai wata matsala wajen su sai su zo su ga mana kun ga akwai wuri wanda ma da muka ga akwai matsala sai da muka san an ka dace guduran an kai gada wurin nan da ruwa su wuce kenan shine yasa yanzu eh, ana ci gaba ana ci gaba kuma matsalolin suna ɗara gya saboda duk inda muka akwai matsala muna zuwa mu kira su ma sun ce mana lokacin da duk muka kira su za su zuwa gaba ɗaya mu samu mu jo kan wani aiki. Mm-hmm. shugaban yan kwana-kwana. to kamar dai wadda monsieur le maire ya gayi ne matakai da ya kamata a ɗauka duk suna na suna ɗauka. Eh, me ni ja hankali ne zan da eh, magana da zan yi ja hankali mutane zai yi fara fara a ruwa tun da yanzu da damana ya fara mutane eh, wannan <laughs> karambani ne zai yi kasu zo suke ko a zo a zauna meri meri kowa ne duka ne mu duka ne meri kenan la abin da ya kamata ya kamata dalle karti mutane suna nan duk inda ada problem na inda ruwa ke saya ko kuma abin da ya hana ruwa gudu sai a tai tare a bude hanya ruwa ya tai wajen gota go ya samu ya evacuate in wani wani kama ake gidan wani ya cika in makwabcin shana na ya bude mishi hanya ruwan ya wuce ya bude mishi ruwa ya wuce tun kwana bayan mun samu irin wannan ka mun zo gidan shi cika da ruwa yake a makwabcin shi bala bala ba bai eh, ba eh, bunga wannan wannan kuma dima shi ma ya kamata ake mutane su a tausaya mu shuda a samu a yi ke. tun da wanga wanga abunin harkar ruwa wannan da musafar pompe da sauran mutane da mairi mutane sai sun kama muna sai sun kama in sun kama muke iya samu mu ci nasara amma in kowa ya sa ido yanzu ruwa ruwa zaka ga ruwa ruwa ya zo ya cika gidan gidan mutum mutum guda biyu uku su zo kowa so yake a ja mai ruwa gidan shi in mun ja ruwa ina mun za mu kai babban wannan masala ne mun da muke da babba wajen biskan wajen aikin dole muna ce mutum da ya samu ta pump ko kuma mu tai mu gari wanda za mu yi kurkan mu yi ebake ruwan na gidan nashi mai mutane ya kamata hanyoyin ne ya kamata a bude a bude hanya saboda ruwa ya wuce shine kare solution kin wata ta wajen gota eh vraiment shine ke so da hankali mutane su kama ma meri su kama mu mu duka aikin ga tare ne ya kamata mu yi shi Allah ya ki nasara kuma wakilin kwana eh, to lalle kamar yadda sun ka waɗi mun fara ganin sauƙin abun saboda yadda mara waɗi ruwan ga an kai na ƙarshe na baya wannan sosan mm kin nan mun ga alamun lalle duk sun gudana yawanci sun gudana saboda hanyar nan da sun ka buɗa sun ka fara buɗa don dai ruwan sun bi ta nan duk sun huce to kuma yadda kuma kwamandan kin sa farkon fefoji lalle al'umma sai a ja su lalle kamar ruwa in sun ka shiga cikin gidan wani in ya zamanto makwabci ya tare hanyar na gidan shi ya tare hanyar na ya kamata a ja hankalin shi shi da kanshi ma ya kamata shi buɗa saboda duk daɗin su nasu duka laka da inda ta riga ta ɗanye ce ya yi saura bancin ta faɗi tun da gidan makwabcin ya da ai kai ma na kan nan dai da shi ke tun da dai duk bugu gudana to shi na muka ja hankalin mutane lalle yanda kwamandan kin safar famfe faɗi jama'a a ja hankalin su a wartar hanyar ruwa kuma yanda shi mara faɗi lalle mu har ganin alamu kuma muna kyautan kuma ci gaba za su yi shi yasa muka roƙon kuma a ƙara eh a ƙara wanga abin da suke nan ga aiki su mutanen nan na ATP ai niyya da hanyar ruwan nan dai a dai buɗa mana ita dai mu dai mu samu dai da mana ga dai ta bana dai abin da muka gani dai ya tara mana hankali dai mu samu dai ya ka zo mana da sauƙi mu ga ƙarshen damana lahiya muka fata. likitan tsafta wani kira gare ka kai ma to eh, kiran dai duka iri ɗaya ne abinda suka ce kamar a ja hankalin mutane a bar tarewa ruwa hanya tunda ruwa in ka tare mishi hanya kamar gina ne kai a kan hanyar shi zai tsaya a gindin gidanka sai ya maka ɓanna ya wuce ya je ya sake hanya tunda in ya zubda ma gida ka gani wani koma baya ne ka yi shekara da shekaru kana gina gidanka ya zo a lokaci ɗan kaɗan ya zubda ma shi kai da iyalinka ka gani ga damana to tana yiwa in ka shiga gari ma da kyal ne ma yanzu za ka samu gurin da za ka sa iyalinka tunda kowa matsalar iri ɗaya ce kenan mutane muna kira gare su a koma a yi irin aiki wancan na da da makwabci ke taimakon makwabcin shi yanzu zai an saki juna kenan a koma ga juna kowa dan uwan kowa ne bai kamata ba ka bari matsala ta shahi ka kai kana nan kenan in ruwa ne yake biyawa daga gidan shi ya bi gidanka kalkali ke ka bari ya wuce tunda in ta gidanka yake bi dama nan zai zo ya kwanta jikin ɗakinka kenan ɗakinka zai fara zubewa ma kafin nashi ya zube kenan a koma yan uwantaka irin ta kwanan baya irin waccan wanda kowa na son kowa babu wata matsala tsakanin al'umma. ko kuna da wani ƙarin bayani? To, eh, ƙarin bayani da garin dai, eh, kama kuma zan ƙara kira zuwa ga al'umma ne. Kama eh, mun gani kama lokacin da kamar mutane sun ga kamar ruwa sun ƙi huciya, akwai lalle aikin da muka son su yi. Amma su zan aikin da za su yi bai zai zai bata kama duka babban aiki ba. Menene ka nufi? Kama yanzu kwanakin mun ga wasu da sun ga ruwa sun taru bakin wurin su sun kace za su fushe guduran su fushe <laughs> su kun ga wannan da ba su ba san da da wani wuri ne ma an za a fushe guduran da da wani wuri kuma kamata a fushe ba mm. na ɗaya kenan na biyu kuma ba su da ƙarfin da za su fushe guduran ruwa su huce kuma na uku ka ɓanna da za su yi kuma babban ɓanna ce kenan eh, mu kullum muna nan muna sauraron su waɗanda da matsala su kira mu mu kira masu aiki waɗannan a zo da inji cikin lokaci kaɗan a samu a ko da wani matsala amma ba ka ci kamar guduran haka ka je za ka hoshin shi don su huce wurin ka bashi bai kamata ba malamai muna mika safifiyar godiyar mu a gare ku da kun ka karbi wannan gayyata ta mu a cikin wannan muhawara wadda ke bisa lokaci muna tunatar da ku da mun tattauna ne bisa ga matsalolin hanyar gudanar da ruwa a cikin garin dogon dutse matsala wadda ta ɗauki hankalin al'umma da hukumomi mu zuwa ga Aliyu Bawa, malam mai inji, to sai an ji.